dare agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 8 agogon TU da na Ghana. Sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo a kan mitoci 26. Abdullahi Isa. Jama'a barkan da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan lokaci. A Najeriya za ku ji cewa wasu gungun 'yan ta'adda a yau Lahadi sun mamaye yankin Goto da ke karamar hukumar Buhari a babban birnin tarayya Abuja. yayin da kungiyar tattalin arziki ta kasashen yammacin afirka ecowas kenan ta sanar da wani sabon tsarin ta na samar da wata rundunar za ta yaƙar ta'addanci sai a kasar morocco inda fadar mai eh, martaba sarkin morocco ya sanar da rasuwar gimbiya lalla latifa sai a gyara zama ga kuma labaran yadda muka sami su a najeriya wasu gungun 'yan ta'adda a yau lahadi sun mamaye yankin guto da ke karamar hukumar buhari a babban birnin tarayya abuja ke kenan inda suka kashe mutum daya tare da yin garkuwa da wasu hudu yan bindigar waɗanda yawansu ya habra talatin an ce sun raba kawunan su ne inda suka fara kai wa al'ummomi da daban-daban musamman da ke wannan wuri hari inda kuma suka shiga yankin fiwayi da ke cikin fadama sakamakon haka kuma an ce sun kashe wata mata wacce ke da shekaru kusan arba'in sun dai share sawoyi suna cin karnansu ba babbaka ba tare da kasancewar jami'an tsaro ba a najeriya dai wasu mata yan kunar bakin wake yan kungiyar boko haram dauke da jigidar bama-bamai sun tarwatsa kansu a yankin goza da ke borno wanda ya kuma sanadiyar mutuwar mutane sha takwas an ji karar fashe-fashe da dama a garin a lokuta bayan hakan ne hukumar bayar da agajin gauga ta jihar borno ta sanar da mutuwar mutane sha takwas barkindo saidu shugaban hukumar ta sema na jihar borno ya bayyana haka ne a wani rahoto da kamfanin dillancin labaran na najeriya ya sanar inda ya tabbatar da mutuwar mutane 18 yayin da wasu kuma suka samu raunuka aka kuma garzaya da su asibiti domin ba su kulawa da ta dace gwamnatin jihar zamfara a najeriya ta ki amincewa da naɗin ɗaya daga cikin sabbin sakatarori na dindindin da gwamnatin tarayya ta naɗa fadar shugaban ƙasa ta sanar da naɗin maryam ismail kashiko kashiru kenan da wasu mutane bakwai a matsayin sakatarorin dindindin a wata sanarwa da ta fitar har yanzu dai ba a kai sabbin ma'aikata ba da aka nada a daga gwamnatin tarayya a hukumance sai dai da yake sanar da naɗin mai magana da yawun shugaban kasar ta najeriya a juri injilali ya bayyana cewa waɗanda aka naɗa za su cike guraben da ake da su a yanzu haka da kuma waɗanda ke gabatarwa a wasu jihohi da shiyoyin siyasa a cikin manyan jami'an gudanarwa kenan na ma'aikatan gwamnatin tarayya ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas ta sanar da wani sabon tsarin ta na samar da wata runduna ta musamman da za ta yaƙi ta'addanci ministan tsaro muhammadu badaru abubakar na najeriya 'yan lokuta bayan kammala taron ministocin tsaro da na kuɗi na ƙasashen yankin ya sanar da haka a abuja a cewar ministan tsaron najeriya za a samar da rundunar da za ta kumshi dakaru dubu biyar waɗanda kuma ake buƙatar kuɗi kusan dala biliyan biyu da ɗigo shida a duk shekara najeriya wata shugabanta bala tinubu a halin yanzu yake shugabantar ƙungiyar ta ecowas ta dage cewa babban aikin da rundunar za ta yi shine na kasancewa mai yaƙi da ta'addanci ba za ta kasancewa da nufin hambarar da gwamnatoci da suka yi juyin mulki ba illa yaƙi da ta'addanci a ƙasar mauritania sama da 'yan ƙasar miliyan 1.900 ne suka karɓi katunan zaɓe kuma aka kauta zaton sun fito a zaben da ya gudana jiya asabar domin zaben shugaban ƙasar 'yan takara bakwai ne suka fafata tare da yiwuwar 'yan kasar mauritaniya su zaɓi sabon shugaba ko kuma su sake zaɓen shugaban kasar muhammad ul sheikh el ghazwani mai barin gado a wani wa'adi na biyu akalla mutum ɗaya ciki biyu na 'yan kasar ne ya samu kaɗa ƙuri'a bisa ga ƙididdiga kamar yadda hukumar zaben kasar ta fitar a jiya asabar adadin da zai iya canzawa a dunkule dai an gudanar da zaben ne cikin lumana a babban birnin kasar nouakchott da wasu birane da ke kewaye a ranar 29 ga wannan watan ne fadar masarautar morocco ta sanar da rasuwar mahaifiyar sarki ta sha wahala kusan shekaru biyu ta zauna kuma faransa amma ta koma morocco a cikin 'yan makonni nan mai magana da yawan majalisar ministocin masarautar ne sanar da haka inda ya bayyana mutuwar rasuwar gimbiya lalla latifa mahaifiyar sarki muhammadu na shidda kawo yanzu dai ba a ayyana zaman makoki na ƙasa ba a morocco mahaifiyar eh, sarkin tana ta rasu tana mai shekaru 75 lallar tifa ta yi rashin lafiya tun a watan agusta ko kuma ta yi fama da rashin lafiya tun a watan agustan 2022 sai dai ta kasance a neli sursen na ƙasar faransa tun a farkon shekarar 2000 a faransa din da wasu kasashen turai an fuskanci tsawa da guguwa da ruwan sama kamar da bakin kwarya da suka ratsa birane ko kuma kasashe irin su jamus da italiya a jiya asabar. wannan ibtila'in ya yi sanadin mutuwar mutane akalla biyar a cewar rahotannin farko da hukumin yankin suka baya a lahadi wasu dattijai uku ne suka mutu a jiya asabar inda bishiya ta murkushe su a cikin motar su a sashen ob da ke arewa musu gabacin